الحمد لله fitar da matasa wajen hanyar alƙur'ani insha Allah na ga cikin zai da kansu samu a kai da yau da fara da sarki tara a a nan ta ke da a birnin kano zuwa karfe ɗaya a cikin a da karfe zuwa karfe hudu insha Allah muna kara wata lata da yura bayan da za ka kuma karatu da al'uwa ba ta imamu malik a masallacin gwamnati. Na'am. za wannan kuma za daga kan in sha kuma ma da wani ya yi sha da yawa ya ta da ya zama memon da ba shi da matsala ya da ba ya da idan ba manta ba muna magana a can شرح الإمام البخاري لا يستمر مع إلا حماية لا يستمر بخير إسلام ما يستمر أفضل شيء يبدأ الإمام البخاري في كم شهر إلى إلى يعود الإسلام متى تنتهي الرواية ya kuma gaya na cewa malamai sun da sun ba wa wayan ranar da na mahimmanci da ke ya kama da tsarin malamai sai waro da kai da ga wasu mamu tsarin mutum a cikin dawo da ke asma da tajirina wani ba da mai masahatu wayar da su inda su kaya ya kama da littafin mahimmanci al-kalabari الولاية بشكل معرفة أهل الحكمة والبلداء الذين أخرج لهم البخاري في جانبه وهما كتاب البخاري المسند الصحيح wanda a bayan na shida yau sun ke babu da yake magana a kan wasu shawari da imam bukari da na ibn hajar al-kalam ko da tsari ko hanyar tsari a kan ganewa a bayan na tara ya kawo suna ne da aka kuke su a cikin bayan kaya kuma ya tura alaƙar mutum kuma ya ba da amsa a kan wani wata tuka da aka yi waɗannan bayan Allah domin suke a bakin alhalin ibn hajar Allah ya san da rama amin da zidani yadda a shafi na mutum da zai yi cewa inda shekai ne yukar da jari masu yin kala fi mawaƙiya ma'amuba bukari da mutum sukan iya fitar da hadisin mutanen da aka cancake mutanen da aka yi magana a kansu mutanen da aka kuce mutane da aka yi guna kuni a kan dagatarsu ma kusuran ta kasar da wannan lafazin na tafiya kusa da waki wadda aka yi guna kuni ta yi guna kuni ko ba lalle ya zama guna kuni ta tafiya da ko ba a amma a matsala a mana kuna in ce kala suna mafi suka وإن أخذ فقط الكيس إنك أنت أعطى أنت أصدقك تنفق نوع آية تنفق لجالي ولا تنفق أول كربا لا من نور الميلاد لتتدار الحديث لمن بمن يكاد ورد بقرين دون ربي حكاك أمان ورد قرآن نتاع أنت أتكي يجب فيها أي الاجتهاد وما إلى أن ذلك الكلام كلام لا يدل في رواية الصدقة أي تكلم الشراء من قائمة وكان عبيد الرأس فشتم كما لأنني إذا أنت يسوي جيكا akwai da rikin da ya samu saboda a ƙa'idar da malaman hadisi akwai abin da kira da wata hujjar da wata ƙa'idojin aljamfar da ake wannan ayoyin da kuka suna da yawa wanda daga cikin akwai misalai da yawa da malamai suke cewa ko da cewa idan aka rauna da malam wani aka rauna da malam wani to amma ba a kai inda aka rauna na shi da dalili ka ba za a haka idan aka rauna na shi da dalili ka ba za a haka to wannan ƙa'idodin da sukan sa ya zanto wato ba za a yi raunana cin da aka yi ba kamar misali a ce abin da ita aka raunana ka saboda rikici ne tsakanin da shi wanda ya raunana ne inda rikici ne ya haɗa ku da wanda ya raunana ka kan ba za a yi raunana wata sannan misali idan ya zanto raunana kan da aka yi أن أذب فيه أن أذب فيه أقول ذلك من هذا العام من هذا العام يحدث كذا ذلك الفعل أما شو هو هو يحدث فيه إن كذا ذلك الفعل راسم بلعبة الواعي أبو داود المسيح المسائل إنما لا تسمى الواعي ليس كذلك أبو تسعى شو هو يحدث فيه من هذا saboda ya kawo zai tafi gidan da ta ne domin saura a yi a hanya sai ya ciwo kiɗa a tasowa daga gidan da ta kiɗa kuma ba ta yin kiɗa kuma ba ta yin kiɗa ma ba ta ne ba eh, ya juyo don haka sai kasa-kasa da aminta ba za a yi waya sai ba na da kuma jibin kiɗa ashe kiɗan ba da gidan alƙalin wasu makwabta ne a raunin Allah ya yi an da suke gina kaga su makwabcin ka in yayi abu da Allah ya kama ka da suna yanzu misali kana cikin karan da Allah ya wanda abin sai ka ci karo da min ha sai kake fuski a kan sai ka ga shugaba ya yi magana ya yi muna muni cikin hanyar ba wani ne za ku rayu da kuma da yanzu min ha yanzu ta rasa zai ku ya kuma saurawa na idan aka ce ka ba wa buhari kariya kan fujja hadisin al-mihal da ya cikin sahiha ne yadda za ka ce wani rufi za ka ba a ɗanjin kan kowa ya faɗo da rufi kowa ya faɗo da rufi kan ya kowa ya faɗa ba sai ka haka na mu ba ka zai zai da Allah ya sa ne saboda su ka da aka masu ba karɓaɓɓe ba ne saboda su ka da aka masu ba karɓaɓɓe ba ne na a kan maka

saboda bincike ya nuna wannan tuhumar da shi bai rasa ba za a kan kallo da ya yi nauyi da ayyukan da tsara har ma ka jiyo cewa cikin hakan ne ko ba a malam suka ce shi ba da sama ba ya yi gaggawa laifin mutu haka إنما يخشي يعني وقال له هذه أبدا من أن الحاجات وأنا أبدا منكم منكم في سياق التشييع tare da an yi magana a kansa saboda ya san magana ba za ta cutar da shi haka ne da zan tambaye su ce me yasa ba za ta cutar da shi ba to duk abin da kuma shi ne saboda ba za ta bi ruwan da shi ba saboda abin da malam ma ya faɗa kun fahimta da za ta fitar da hadisin mutum wanda aka yi magana in sun tabbatar da cewa magana ba za ta cutar da shi wani lokacin aka soki mutum ya zama abin da ya za a soke shi rikici ne tsakanin wanda ya duka da shi wanda mutum an gani ya bukatar da shi ne shi kuma da ya tashi da ya zuwa wani amma da ba a zama mutum da shi ɗaya rauni irin wannan ne su da mutum شيء على أن أن ما أن ذلك الكلام لا يضر في روايته أثبت ما أخرج البخاري لعكرمة ويبدأ الإمام البخاري لا يثبت رحمه يبدأ عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس الله آمين عكرمة تنجر المسلمين jiki sosai na taɓa karfa su kun ga jin masa ne amma sai da ya sakanta da ke ya ma ce mu da makar za matsayi haifin da da almajin da za ta fi ba ne kar ka yi ta haska mun karya kama kana ikin ya fi ba ala ne ba domin da yake ba yake wa abulai da mafi kariya to a nan kaga shi wannan bawan Allah ya danganta cewa zuwa karya a hannun ba abin da ya janyo ya soke ke ba saboda tsarin da zai tambaya yake cewa sarawar da malam mutum ne ya yi rantsuwa ta ba ya ce in dai Allah ya yi kaza ko in dai kaza ya ba sai na yi kaza to abin nan da yake zai yi sako ne an fahimta eh. sako ne ko kuma wani abu ne da akalla ba yi wa Allah da iya ba misali kamar ya ce shi kuɗi ya kama masu ta kaya ta namiji to sai ya yi wata da daga shi yi ta kuma yi sai ba ta kaya ta namiji zai suka wannan ba a kan can ko ba zai kama a aka tambaye ku ina gaya ma tambayar shi almajirin yau ma da kare idan ta ce zai kafin gaya a wuri in ka taɓa da kawo ka yadda ba kuma suke zuwa ya da hukunci ba sarkin kaɗai su tabani ne shi da kan ya ce a ba zai cika ba shi yake an mutu wajen ba a sama shi wannan almajirin Mutum sai sai makarantar shaɗi da ya nasu da sai sai ya ce sai ya cika bakanta kaga zai bayanin yadda za a saka ko ya ce amma cikin bayani ba zai cika ba ya ce ka je ka gaya wa ma da yanka biyar na an kada kalam ko dai ya daina ba da irin wannan fatawa wa illa la kunti an nazara ko kuma zan sa a gane shi a lokacin da ba na ce imani za su ci tsawa su yi ba gabanin tsawa da ake a kama wani a nan ya ba ba da kare shi su aini daɗin sa ba ni ne an kama na aka cire min kaya a kai mun bulala da cikin kuma aka kewaya da ni kasuwa da da ɗan kamfai na gashi wanda kusa da cikin shi kalilu da gwamnan madina a lokacin abdulmalik bin marwan da ya rubuta na yi tula ya rubuta takarda ta cewa idan ya ga wanda zai gaje shi wani ne a da suleiman a wani da suleiman ko kunga ya yi kula da ya ga ya shugaba da zai sai su kuma aika wa kowane sarki a ƙarshen sarakuna ya sa hannu kuma ya kira mutane a nan kuma ƙa'ida a kuma sai rika warware sarsa warware sarki to shi ne da ana aiko shi sarki makka madina to sai ke neman manyan mutanen madina ana ba su wannan kuma shi ne ana kira sarki a gaya sai sai to sai na zuwa hatta an alama ne ba shi da ra'ayinsa da shi ne ya sa a samun sarki ba ka gane shi a da kewaya zalunci da shi ne sabi da hanyar mutu ma bai jini na Allah Allah shi tsakanin nan da marwani kuma ya nera kasar dan albashin da ake bashi ma kun wata ya ce. ta sai ne aka tara masa aka ce zai kasar ki a har sai Allah ya shiga tsakanin da wannan amma shi kan da abu mai da aka gaya cewa wannan gwamnati da tunanin da ba su amma kai can abu ne to da lokacin wanda yake gaban sarki wanda yake gaban abu mai wazirinsa malamin Thank you. jira ba gwamna ya ce eh ba da ba da ba da ba da da ba da amma ina wata ta ta darajar malami dole sai malami ya yi tafiya zai iya zama wata mai kuma ma zai iya zama mai kashin baki amma a muhammadinsa misali ya haɗa kan kuwa ya wala da ya yi na ya ya a rayuwarsa da yau sai ya wanda suke kira mutane zuwa ga addinin Allah ya gaya musu halal ya gaya haram ya dora su akan sarki ya faɗaka ya tsawata ya faɗaita duk da dai ba su yanka yi a kan duba da ba sai ka da kai ka sa a dafa nan sun mutunci a yi tashi ne yau za ka ba kawai ke samu musulmai ke tuka abin da ya fa a wani wannan suna a jamaica ke kai kansa هذا هكذا ما يكونش التأييد هذا الذي يتمثل بالبصر أصبر يكون رحمة أولنا جعل مثلا يتجاء الرحيم فأن ذلك في الأول وعليه وعليه فأصبر تشتيني إذا ما كنت أعرف كيف أقول مش مثال أما إذا كنت أتبع فأيا إنسان شبه مني akan al'amarin siyasa wanda a lokacin da aka da Allah ya zubar Allah kare jalla Allah wanda kuma yana koma zuwa ga cikin na siyasa tare da Allah ya zubar Allah ya kasa rahama ya fi shi karfi ya fi shi da kasa ya fi shi komai da shi ne sai shi kilimasu yake yin shawarai cewa aini ba ne aka kira ya aka kuma kula ba da shi ne sai kowa ya ce duka kowa yanzu dan sadiq ibn mutallib ya zo kirma shi ke kuma sai buhari ba su fata ne duka waɗanda sun ga yana da cikin dalilai da suka sa ko an yi suka suka baya da tafi ko an yi suka suka baya da wanda ya mu ya zanto wata kila mutum ne aka samu ta'arufin jarfi wata a yin haka a wani cikin da ta'arufin jarfi wata a shi ne wasu malaman sun yabe shi wasu malaman sun soke shi to wani za a yi wanda za a wata koyarwa farko wanda ba fara duba a shi kenan shi wanda duka yanzu shi hanyar da aka samu mai ban ta inganta wanda suka ci kuma hanyar ta inganta idan duka hanyoyin sun yi Allah ya ga an samu tsaye gurguwa hanya ce sai kuma hanya ce mai kyau to shi ke rufe a yadda gurguwa a wata kyau kuma dukkan ku suna da ƙarfi to sai a dawo shi kenan wayannan da suka yi zai shi ba mu da matsalar shi da ko ba abin da ya sa aka yi ka ba in dai aka yi ka tsaya suka ne yana da kyau a abin da ya sa aka yi sannan ce wani na da rauni to aka abubuwan da ke samun da rauni da yawa a ɗa ana kai wanne ne da cikin da rauni in Allah ya sa dukkan kyautar kai yana da wani amma ba ka taɓa ba rauni ba wasu malamai suka ce فلا أحد لا يقبل الشرك محرما فلا أحد جرد محرم ولا شيء مذهب ديوة في عن جواء لا يقبل إلا مفتر لكن التهديد يقبل محرما ولا شيء أحد الجمهور سكتب وكما malaman kamar yadda imam sakawi ya kawo a cikin fasawar domin suka ce a a masu iya bane ne ke sun faɗi ne sa suka yi shi yadda za mu yi da ce mana mun ne shi ne saboda kaza in Allah ya sa muka yi bayani da shi ke nan sai a kawo mutu bayani ba kuma wanda suka kunce su ai saboda sun san me suka gani shi sa suka kunce shi sai na raba da kuma wanda ba kan cewa kawai sai dai abu da cikin na tarihi to a lokacin har dai akwai hanyar da ake kuma bi wajen gane zuwa ya suka yi zuwa ya suka yi ba idan sai a zuwa a waɗanda suka yi idan dama waɗanda dama motsi kaɗan sun yi mutum da jami'a sun yi halatta an kuma da suka yi suka motsi kaɗan sun turke mutum da kuma suka yi halatta amma in yanzu so a cikin waɗanda suka sun so din akwai mutanen masu ɗan tsakatakiya wanda sun ce sun auna sun da sun musa to gaskiya duk inda suke magana su a kasarin yaya irin su mamu amma irin su bukari an fahimta ko ya da ake wajen tsawar na wadda ake to ba karɓar ba sa da tsakanin ne ko ko idan idan ya zanto suka da aka yi ba wani suka ne wanda zai ke cutar da kai akwai ka'idodi da yawa ba su ba mu misalan ka'idodin da malamai suke amfani da su wajen kaga an soki mutum amma kuma kwata-kwata ba a yi la'akari da wannan sukan ba daga cikin ƙa'idojin misali akwai idan ya mutu akwai bambancin aƙida tsakanin wanda aka soka da wanda a yi suka shi ba ana dakatawa kamar yadda alhaji ibn hajar allah ya kasa da rama ya faɗa kuma kamar yadda imam zahabi zama ne kawo ba kamar yadda nan alhali a kwakwakin halar tsallar da jama'a ya faɗa da kuma imam masarar da ke rumu da sama da kawo da jami wadda a yi idan aka san cewa akwai bambanci na akida kamar abu da ta'a يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني shi saboda tsabarin fushin da yake da yake da yake shi a da kawai na ko da yau kuma an gani ka ba su da shi ma ya fara har ma ta sai ko da ta sake zafin da ya aka mutane kuma har ana kuma su da na'uranci kamar ba da na sanadiyar haka ba ta sa duk wanda ya ka kuce za ka sai na alima baya ka wasu kuce hatta sai na alima Allah ta yi da cewa wasu malaman na ba su kokarin su wajen ba shi kariya cewa magana su kuma sa na ba ba ba. a Georgia ne ko kuma Georgia ne amma ba su shekaru su ke cewa Georgia shi ne kamar da ta ya kuma mutum ɗan shi'a ne yana cikin masu zaffafawa a shi'a idan ya soki mutum saboda bambanci na aƙida to wannan suka ba za ta yi masa tasiri da haka ba laifi bane ba nan kaga kokari ya su hadisin mutumin da aka soke shi amma waɗanda suka yi suka abin da ya sa na bambancin aƙida kaga wani ai suka ba za da wannan hawa haka da daga cikin tabbar da kanta a yi wa da suka da mutum in mutum ya shahara a duniya cewa na gani don wasu sun yi ya kuɗi komai wuya a amfani da an gane ko kamar ya haifu da shi Allah ya san da rahama fara ni kowace dabbobi duk irin kasantuwar daga yawa da yawa sun wuce akwai inda za a fara a cikin da kusur tsari na kuwa da kusur jawabi ta kuwa duk girman in gama da iyawa sai kagar inda za a ce maka a حقيقة يا ويحدث الحديث كان يتكلم في الشارع يعتمد كده صوت الإمام يا شيء يعتمد كده إمام الله يمشي أي كلمة يمكن يمشي تتكلم قد آتى يحيى نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلام الشافعي لن يقول الإمام الشافعي جد كلمة أحاديث أما تسيا يقول أبو الرابع الله آمين haka zarika inda za mu koma shi wani ka'idar idan mutum ya shahara da rauni duniya da ta san shi da rauni to dan wani ya zo ya ya ya ci ba shi da matsala wannan cewa ba shi da matsala ba za su sa a gare shi shi yasa mutum ta sake dawowa irin tani lokacin da nake yi gani a kan masu haushin nan a kan mutanen nan imam al-bukhari Allah ya amin jami'a ne ki ta sun jami'a ki ka hanyoyin albarka wata ne jami'a sun su da ba su a tunanin su kamar babu ƙa'idodin su ne suka fi a wankawa a kashe shi alhali kuma kullu shayin kullu kullu shayin fasalna kamar da za mu muhalli wala ba mu kullu kullu shayin fasalna komai da kan mun bayanin da zai ke ya da so ko masu da daban ku ruba ba nan bukari da mutum suka yi iya rawaito hadisin mutum kuma ka ga mutum an ƙirƙi amma abin da ya sha saboda sun auna kan cewa wannan dukkan da aka yi masa hanyar da aka ba a rahoto suka zama hanya ce ne wata ta ba mara mara ke an farka su ta yaya za a yi ga tafa rawar kawai zoma da wani su ne ce wannan na yi tsada su kuna ta wani fara yarda da kai man kama ta zo da wani shaida ko ba haka ba ya ka layi kuma mutum min masdarin rai ba a karɓar raunin mutumin da aka rawar suwar masa ta hanyar da kamar ba ku zani ko wanda ku baya lokacin da muka je mukabala da ke ya ɗan canmoni ga wajen kowa yau na da mara kan mutum mara mutane a kan suna mara tsara kan in a wancan shekaru da baya ba man ta kamar da dubu da sha haka ne farko da mara ya mana yadda a cikin kaddima na farko ka kawo a cikin a cikin na lalin na kuya suna irin kuya an samu ne mai na ku karanta ka ba ku karanta ka ba ba ka aka gera masa ba ne ya jaba a mun tara ta yi ba ta ba ya ce to in ce za ka na gari za ka ga mutane suna yin abu ya ce a an tara ka kun zo wani kuma ka kasa ko da kuma da a ne da an sa ba kowa na yin ko da ne da su ana yi kana wannan abu ne mai kyau a taru a wata ake nufi ka kowa shari'a ba su so a kamar suke kafa ba a kuma kowa ya kuma da su ake a taru amma na magana da dalili amma shi wani zanta ba za ka ka bara a kan tafiya ko bara ko haji ana tafiya inna zama inna dalila a kan yi su ba ka da ba ya abu ka ka ba a kan ya abu ne ya ba a ka san ya tsawa ba ka tafiya ne a kan kuma sannan bayan akwai wuraren da mutum yana yi ana kamar misali cikin da ake yi a ranakun al'ayyamu masu an samu mutum da kai suka muka kuma suna yi su da ake wanda suka tsaye wa amma ba su yi zauna a kan da ka za a fara ka da sunan kira wannan su yi ga da shi wannan ba a da shi na an su ne mai ba ba cikin yi da kudin da ke da lalata ai ba kuma da sunan lalata ni na ba na shi ba a kuma da إعلانه كتاب للحقوق للحقوق أشياء أن ما ركعت من شهر الشهور نعم ما ركعت لك كانت وانا سرية على كريا يتوى ولا يتوى كريا يتوى ولا يتوى المهم هو موجود يعني لو تقول له da da su ana wani kakkan da mu da zai yi da ni ni cikin da ya faɗa da su aka yi da ya ce wannan magana da ka faɗa ka ce su yi suna su ba haka mana su kuma da ya ga yi da ya za su yi da ya ce ba ina kuka magana da shi magana da الحاكم المسلم أسس هذه الجماعة سورة نشأ في عمرو يعني ابن سلام ابن عمرو وقال كيف يجب الرسالة وأن النبي زكريا يقول وأن راوي على قول أنه جلس وأقل من أخطاء من الناس وقدر الشيء وكنت إلى قوله ganin da ake nan da zai za a ake kira da kanyana yake amma kai abu da na dogara da shi saboda ruwa ya da aka rawaito daga yana da mutum cewa ya hannu shi wallahi ba ya da ya da ne, mu amma muna gani da mu almajirai ya ce ina jin <laughs> hanyar da aka rawaito cewa an kasa hanyar sana'a hudar dabbobi da aka gaya da sai ke so da a cikin sana'a da akwai wani kuma yana da sana'a mu kuma a jami'ar wata a ba a karɓar raunin mutum ya zama hanyar da aka rawar da raunin sana'a shi ne zama ce kuma kare kama lafafin ya haifar da shi an samu da wata hanyar kuma ya wasa shi ya wasa samun mutane ita kuma hanya da ya wasa tashi hanya ce mai kyau don haka tana cikin littafi da ba tana wuri da za ta nufi da ya za ta wata abu da ta ya haifar da an samu ya wasa da sunan an samu kuma ya wasa tashi hanya da aka samu wani hanya ce mai matsala hanya da aka samu sauƙin hanya ce mara matsala dan ba za ka ce muttafaqun ala ta'ala to da wani wani da ya fara to ita mun yanzu da aka ce masa ya baya hanta na kusan mutum muna zaune muna gidana aka buga masa ya mutum mutum da ta bauta wasu na da kuma malam da ya zo da fara tsakin ya zo da kuma da ta nan aka buka da kuma yi ce a sabon da suke buka ta aisha kawai da yi na ko su dai ce abubuwa wani da zan da su magana a cikin kajojin a wannan za su gana wannan abin da cikin wannan labarin dan da kwaya ma cewa zai yi a wannan kuma ga ake gidan za saboda hanyar da aka rawaito na wata nan.

yake ce maka mun kama ya ba za a haka hadin ka ba irin hadin da ya tashi Allah ya rasu da rama kamar da yake ta hadin da hadin kama yake cewa lam yatasaddaq ahad ila rabb ba wannan da ya yi wannan magana da abu da kake da bal al-aqd zayyu mawdi to ai shi aqd shi kan ba ya da shi ba ta yi ko kake tabbata da shi kai su kun zama ya a kasa wani wasu da wani kuma yana nasara wani ya san da ya san shafi da ke da kuma san na kafa a san jama da shi na mai da shi aka zai da Allah ya san da rama ya sa ta da an gudu da zayin hannun zayin yake cewa لا عبرة بقول الحاكم فقط ذكر كما كان الحاكم لأنه هو ضعيف مش كان فكيف sabon fita da shi islam to ya za a yi kuma kai wannan mutum da yake fita ne kana mai raunin mutum da wannan fita ya karɓi kowa ya zo a yin da ya zo a yin wannan mutum da ya zo a yin hanyar da aka wasu wasu ba hanyar da za a karɓe ta an na yi kamar da shi asibiti na wurin da rayu da ma'ajin illa abdulrahman da al-mubudi ne yace ya ba mu hadisi dan haka gaskiya aka da cewa hanyar da aka yi wani turo kan tana da fara da zaɓa da su da suke sawa a cikin farkon nan a akwai wato wannan abin mu tantance wannan hanyar da ta samu in ya zama shi wanda ya rauna na ta ne aka wannan kuma sun yanzu ta farkin da aka rawaito a wannan farkin ne wanda yake ta'ala wanda shi ma ne kuma shi ne wannan wannan lokacin da za ka ke ganin rawa a tsawon kuma ta naka da kan shi a cikin lissawa mai kuma inda wannan rawa na wasu ne ita kanta lokacin da za a naka da wani aka fi yi lokacin abin mamaki misali imam zahiri Allah ya san da kun je don wani kada ya tashi kan bishir ibn shu'aib abu hamza al-hindi this a basis of a rumor mutum ne wanda ya kasar su ya rudo a cikin hadisin da haka ne amma kun san ba cikin mutum ba ne a kawo su mutane ba kawo kalau kita mengadakan buku, kita jika ada buku, dan ada tempat buku, maka itu buku pemanjang. Syukumallah di atas kita ada buku berada, tapi tidak

ba sai ga aka tsara na sai ya dauki abin da ake ciki ba ke ce wannan shi ko wani mutum ne ba za a fara ne shi ko bukari abin da yake nufi shine dan da muka fita daga bagada mun ba shi da rai shekara a wannan shekara ko farko wannan kenan ilmin shirban na yi kuskure ba fahimtar wannan magana da an ce da babu da su wata kila kwata ko da yana da biyar. ko yana da mafatan cikin wata bayan bid'a ko kuma haddar da wannan da ya yi mugun yawa ko wasu ana tuhumar da ƙarya ko kuma yana da kuskure na fita hankali ko kuma ya zato dai akwai wani da ke da zai yi sawa a bayan to amma shi kan bukari ya yi amfani da literal ma'ana da zata na wani bashi da rai ba wai ana da mun ba da mun ba da mun sai da ana da mun ba da mun da akan samu yin wannan kuskure wani ya ɗan tsoron wannan ramu daga littafin ya haifar da shi in ka koma a ana sai ka ga a arewa nan ba yana nuka zaman ramar na zafu ai ba ruru bin laila wani yare ne in za a kan gobe mutum a kan soke shi wasu kuma ba a yi wata shi ba ba a rubuta a ɗin da ba a rubuta ta rakun da mutum sai na so to amma ka koma a kan shi ka gashi ba a kan daga cikin ƙalubale akwai ƙalubale da wata a wannan zama ta ba yi ya zama su ba da kan tsakanin shi da cikin ba da ƙarya wanda yawon a cikin da mutane da gane wasu bukatar cikin yana da wayan su da hankali suna suke yi kuma na kan mahimmanci ne ma a karatun da su na biyu an an yi shi ne har ma da an da karatu na ma ya tsarin hannun لا يخلق احتجاجا به وحده ولا يعلم انه يسلك بان يحتج به مقرونا او هل يتابعه غيره ولا غير ذلك والأرض المبارك يتبع به على هذا أما أقرب تكون ربنا أنا شيء به يقوى به على لا أقول لك الله أمر يعني شيء na ga ne ana shi kadai ne ba da ka ba da ka sauci ya ka ba ka baka aya ne ta ku wacce na kuma muna kuma malam mamman ya tsaya ya kace ka ma mamman ba zai iya jawo ba ke na ba zai iya jawo idan ma ko ta ba da ke mun da suka tara dan mun da mu ke mun da suka iya ana da malam mamman da ka ba da ka washe da za ka za ka iya siya za ka iya za ka iya ka ka ne na ba da ya da ba zai shi wani zai iya zuwa ta da sauko ba su yi zai da amma da wani cewa wani ana nufin yana da rauni amma sun yi ruwaya a wajen malam mali ko kun malam mali da wani suka yi ruwaya amma kun ba a wajen mali da wani ba hadisin da ba a matsala sun yi da wani kuma ta inda ba a matsala kai kuma ɗan yi a yanzu in ka sa yi ce ko ran da zai ku sa a ɗaya ana nan ba a cikin wasu ba a cikin wasu a cikin mali kuma na yana da matsala amma ko ba ita ka ce na da matsala aka ce yana da matsala in yi ruwa ya a wajen wani ko kuma ne ruwa ya aka yi ce kan wani shi to da wa ba ne shi ko halin ya zama ko masa ne ta hanyar da aka yana matsala ko kuma ta hanyar da ba ne matsala wannan nan da ka ta gane Allah ya wallahi ko ce wai yake wani ya kawo wannan wanda suka kasance nuna kawo in ka nemo shuru kamar da ba ka su ne shigo cikin masallaci ya kalle da dukkan mutum nan ba mu da tuwa da tsaya da Sai zai a wannan babu cewa da suka kala ne shi dama aiki a wannan ke tsammani da daga yake da ya aiki da shi ke kuma shi ke shi ga gabata amma sun magana su ne ba ta kada wajen malamai kuma kawo mana bayan su ba zai ke duba da zai ba su za su kai ba wannan shi ne abin da malamin أو رواية قرآن من غير مثاله أو ما جاء عنه عن عنه ولم يأت عنه من وجه آخر ما يشرح ريبة التحريف وأنا يعلم قال عن ذلك ما له معنى يا صاحب الله السلام تورثيان ولا تامرتين وشجاعة أكيم أنا ما تسي واسين ديك في الرواية ذا ذكاء ولا كيف يقول رواية على ذكاء وتسي رواية فين من كل كريج سبورة لا يحدث إلا من سبورة في أجل التجارة وحدثت المال جدا الإنسان لم يتبيع ثم لا بعد يشهر أشياء بفضل التفرقات kuma labari ya nuna cewa wasu sun yi karatu a wani sai abu waɗannan a tarihi duk sai a jawo ruwan su daga gare shi yi to in ka gani da tafan zuwa ba za a iya kawo wa wani a ce wani ma a cikin wani an na da tsinki ne me yasa ya zama tsinki saboda ya yi wa a wani kusa ba lokacin ba lissafi da tare da shi to amma ba ta fi da kafin ba a mutum da ya yi waya misali waya kamar yadda ta hanyar shi ita ruwaya an ahadu balad shi mutumin sha ba duk yayi ruwaya ba da malamin ruwaya ta kai amma duk sanda ka ga shi ya rawaito wannan hadisi daga malami ka zuba tarihin malamin ka gaba da sha ba to akwai matsala a rayuwa an gani haka zai ko yi ne lafiya lau sai da da kuma shekarun baya ta ce duk wanda suka yi waya kafin tsufa to hukuncin waya da ba wanda suka yi waya a wajen bayan ya tsufa hukuncin waya tsufa ne tsufa na kare da amma da suka yi tsufa ya ce na haka da duka jarrabawa ba su kanta su ta samu matsala don misali a lafiya da biya kaga labarin da tun da ta hukunci dama yana da ƙarfin matsala amma dai matsala ta ana iya jure mata amma tun da za mu ta fito ne gaba ɗaya sai ya zauna sai ya zanto har dole ya zama ana iya abu a gaya mai in an zuwa kuma ya ce shi ya rawaito shi sai aka ce su kai an ma gano cikin ruwa ya mutane a wajen tsare wannan matsalar shi in ban da ruwa ya a bani ruwa ya a tsarin ba abdullahi abdullahi abdullahi in ba ruwaya a ba da sai wajen kuma da hakiki daga baya ya iya da ya ce to wanda saboda sun yi ruwaya a ta kafin mu samu ikhtilafa abu ta kasance ya ta ikhtilafa a ƙarshen rayuwarsa amma ruwaya ta ikhtilafa ne kuma رواية يوسف بن أبي إسحاق رواية شعبة بن أبي إسحاق أن كيف أنت والله تسوى إلى باقي الخلاف سعيد الجريري mutum ne suka da sikatun sabtun na rijalistinsa amma da kashi ya sa tattala ya sa tattala kuma cikin yana cikin yi bukatar da yi musulun amma za ka ga duk ruwa ya tattara a cikin bukatar da su za a almajirar da suka yi waya a wajen da tsofaffin almajirai yau da kwakwalwar da shi sa ba aka tattala ya ta ce duk wanda bai ayyuka to in ya ji daga wajen durai ba za a da aka zaka da samun misali ba ku yakan su ba da amma ya taɓa wani turai ne bayan turai ya samu bayan turai ya samu ikhtilafa da aka hadisi abdullahi bin mubarak dan sa'id bin turai ruwaya ta ce ya abu ba ya mai mai rauni ne saboda ne saboda ya ji bayan turai ya samu matsala amma mu jirawo da ita ziyarar tsika ne kuma tsika ba ne ne أبداً مسلم الوالد فكا بحبا فكا بني بل أبير المؤمنين في الحديث والظهر أما بخاري مسلم الوالد وجوهك أبداً المبارك عن المسلمين سورة وجهي كنان من الأسفل وقالي نعم وكتب قدم البخاري يا مستحديث من جريج تعالى الزوج غير يرى على الصلاة يقول جريج يرى على الصلاة أمام ba shi da matsala idan ko mutum almajiran ka da suka yi baya me hujja ka sai ce hujja ta shi ne littafin da mafi inda ka je ka gano yana da matsala ka ka komawa ka yi dogon musulma kuma a nan din an faru ba shi da matsala in ba ta hanyar da ka ga an tsira ba shi da rawa ba خلاص هو على الذي يروى وشاهدنا عن الغلوب وأما أن تسردني الأحاديث وأما أن تسردني الأحاديث هناك ومؤمن نوع بدعه فإن صنيع الإمام البخاري قائم على من المحدثين في قبول رواية كل من في قبول رواية كل من ثبت عنده الإمامة في هذا الفن يجد الله عز وجل وقد أين قيد بدعة أن تنسى يقول الحال. الطريق الغني من الإفضاء جماعة من الإفضاء خرج من الخوارج حتى الخوارج ما يشوف بعوي بعمون تعبان الجماعة بعطيك الهلو شيء ما شيء تشوفه فيه ما يحكي أكثر كم مرة yana yawon da amma kuma yana cikin rijalar da ke ai kuma shi wanda ya gina amma halitta jini na ɗan ma'aikin Allah amma da mara da wani tekwa yana cikin kai yanzu ba kai Allah ya ce ka da malaman da suka faɗi da su da Ibrahim suka gaya ma mutuwa da Ibrahim yana da bid'a ba ba ka san bid'a ba dan sun tsara mutum hanya ba shi ya yi mana tarihi da ba su da fasuwa ya suka kashe wani yanzu a ayyuka da na حكومات سيدنا عمر طبعا عمر tambaya me yasa bukari da mutum kan rawaito a yankin bid'a wasu lokutan to ga amsa an kashi malaman hadisi sai malaman hadisi ba wawaye ba suna da mutuwar da hankali sun san dan adam ya san bayyana a ɓangarorin akwai mutumin da za ka ga wancan mai kuɗi ana magana kuɗi amma ga wancan jarin ne ana magana kuɗi ga wancan maroki ne ana magana mu'amala cikin gida ne ko ba ba ko wani da shi Allah ya tsara shi da wasu kuma kai wa Allah amma an aka duba cikin kyauta dan abu da yake da shi ma ba ɗin zai yi ba dan aka zo kuma batun karatu yana cikin yawan wani kana magana masu kuɗi sai a saka wancan a masu kuɗi wannan kuma a zai rafi talaka a wannan an yabe shi wannan an ana magana masu kyauta ba za a kyautaya wani wasu da kuɗin sa sai a faɗe shi a cikin wani wasu nan ba ba a cikin masu kyauta kowa a sauri wani sai a bashi iya da aka gani a gari yana da to malaman ba ke da rasu tsani da su shi ne in dai kai su ci a wajen ruwaya ka zama a ruwaya ba za a layar da maka za ku iya karɓa hadisi duba da hukkan ka'ida an fahimta shi ne sai ƙa'idun alamar halin ƙasa ba kaddaba wajen ruwaya wanda aka tabbatar da cewa a fannin ruwaya ya taɓa a yi ruwaya wani yanayi wanda suka tabbatar da addininsa ya fito والصدق العددي يوم كثير خلقها وورد من التنسين ستعفاتنا مدر الرواية وإن كان قد وقع منه من نوع بدعة تأويل ثالث قول يا قال من بدعة وتسئل ما من بدعة من نوع التأويل ومساوي السائل شيء على الدين وهكذا wani bawon tare a ba abu jani yi zirfi a yi a ga tabbata ya haikuwa an san mil na ala kama a kan yi kai da ala kama kada da shi ya yi yi amma ya shi da san karya ban kuma sai ya su a a da su yi masha ya mara mutum ba kuma sai na ya kowa wani aka kawo masa labaran nan na kare ya ya taɓa ake a siyo masa a aka bai wani jama'a da karewa ya ce ta ma an ma aka kuma a nuna wani tsoron ba sai ka kawai da ya kana ta bazai jera na sai na alwa sai aka ba ka ba shi labarin kare zai na ne kamata karfa hannun kan aka ba shi ba zai dawo da ƙarfa ya ce zai na wakar ne ba zai na wakar tun a yana ganin kamar ba haka ba da kuma ba yana da kuma ba ma ruwan ne ba faɗa ba da koda ɗan na da shi kawai na wancan abu ne da kamannin tsini da sauran da masu yi mana kira yau tsauri ba da ke ne saboda ai sai ba ka yi ne yake da ko ba ka ba ya kasance shi ko cikin gani zai kwashi kashin sa ne a hannun don za ka ga duk da ba su yin hannu wannan mishashi ɗan mishashi za ka ga duk mishashi da da karkara ita ba da amma wallahi kare su ta sha kare su kafa yin ba su kuma a cikin ne domin ba maganin malamai ake ba karatu ya yi wa kai tana faɗa ba a cikin da ya haka da ya taba masu an fahimta jama'a so da shi a kira fahimta ya da zuwa wannan hanyar da yake da yi sabon tsada a wuce hada a fadi ko wuce hada ne ya kure to idan ma da aka gano su a gida a tsada wuce hada ne ya kure zai gaba ne amma duk da za ka nuna mun lokaci ya yi ina kuma kokari cewa kamar ba ni da tsada ya bayani a baya kaɗan yana da ɗan bambanci da waɗannan ƙa'idojin da limamun da malamin kawo mana ƙarƙashin magana halin ibn halar ne ko da tsari suna ba iya su ɗan kawai an yi kafin ko suna azumi duk wani rukunan musulunci ne yadda muke da matsala da su shi ne na ɗaya suna da yin shiranin a babu kamar yadda ya shi a cikin suna haɓar da kafin maza da suna da duwan da yake kan hanyar su saboda kariya ta ta haƙi za a haɗa da ko ba ba ku da za su faɗa mana wani abu da ya shafa haƙi da su za su karɓa gaba kawai da cikin abubuwa yawan matakan da suke ɗauka suna ganin duwan da ya aikata laifi babba a baya to kamun ma ya mutu wanda ƙarya wata suna cikin sauran su a wajen su ba kafin ne ma wajen ne ƙarya a wajen ba wasu ne su zai kuma wajen su mai laifin ne a wasu ne ba ma su ɗauko kafin ya fara da hukunci to mu kuma duk ne ya sa ne maka ita fara da ɗan shi'a saboda tsoron mai ƙarshe a ƙarshen ƙarshe to su waɗannan a cikin ɗan bid'a sun ƙarya a wajen ba ta da kuma da kuma da kuma da ba da labarin to duk da haka ba za mu kalli magana ba magana ce alaka da aƙidar da bida kaga da ake dan karfin su da aka karɓi ruwaya a wajen su jarrabin ruwaya na maka wanda suke dama har yau muke tsoro su kuma kafirci ne ne da wani ya ce mutane kusa da zama ke so kan jama a ban da su da su kafirci a cikin zan da ta ce shi shi ne jan dan shi a ko da shi lakin hoton mun wallahi amma an shi an ka a tarihin samiyar kullum an sami shi mutum ne da baya ne sun zai za a yi ne sai ce ba da na su ne mu gaskiya ta samu su wa a yi da aka fi ta yi na kusa ya ba su ne ya yi wani a sama kuma ne ya yi mutum da zai ba sai ne ya haɗa ta da wani ba zai iya sakewa da shi ba مقرونا بالغيب هذا اصحاب السنن والكفار فما مقارنه به ولا مقرونا بغير ذكر حديث سيدنا وجهه فأنا في أبات المسلمين أما إذا كما شبه الحديث اللي باشي على أهل بدأ شيء a. sai ka rufe wata ce wani ɗan za a kasa wa yake za a kasa Mun tambaya ka su kai san ni da mara in dan ba ka sani ba wallahi ka zo za a ba da dama ka